baya ga janar yusuf brotai lauyoyin gwagwarmayar na kano na cewa ya zama wajibi hukumun yaƙi da rashawar su kaddamar da kwakwaran bincike akan makamancin wannan zargi na mallakar gidaje da aka yi wa ministan al'amuran cikin gidan najeriya janar abdulrahman dambazau mai ritaya wanda shi ma tsohon babban hausan mayakan sojin najeriya ne barista audu bula mabukarci shine kakakin ayarin lauyoyin gwagwarmayar masu wannan yunkuri kafafen yada labarai sun yi rahotanni babban hafsan sojoji yusuf tukur Borotai yana da gidaje biyu a haɗaɗɗiyar daular larabawa wato dubai ya ce yana noman macizai a ina gonan nashi na macizan yake nawa yake samu a gona a matsayin riba in yana da waɗansu hanyar samun kuɗi a fito a yi mana bayani dalla-dalla amma magana kawai a ce an bar magana ba zai yiwu ba abu na gaba rahman dambazo shi ma kafafen yada labarai sun fito da zarge-zarge masu karfi a kan shi yana da gidaje akalla na dala miliyan uku a amurka kawai a ina ya same su shi din kuma waɗannan gababan yada labarai hatta takaddun ciniki sun kawo sun buga takaddun da aka yi cinikin sun buga sunayen kamfanonin da aka yi amfani da su wajen siyan waɗannan gidaje sai muke fahimta in dai har adalci ake so to lalle ne wannan bincike ya zama yana shafar duk wanda aka zarga ba wai a ware waɗansu a bincike su a bar wasu ba saboda haka muka rubuta takarda muke kira ga hukumar efcc da kuma hukumar icpc lalle su yi bincike na a kan waɗannan mutanen. Shi ma dai shugaban lardin arewacin Najeriya na ƙungiyar matasa masu kare martabar Buhari wato Buhari Yus Bangad Honorable Anas Abdala ya ce matakin lauyoyin gwagwarmayar ya yi daidai da abin da kungiyar su ta sanya a gaba. mu a matsayinmu na 'yan ƙasa inda muka zaɓi wannan gwamnatin kuma muke bin shi shugaba Muhammadu Buhari muna jawo hankalinsa da lalle lalle lalle a matsayinsa na mutumin da duniya take girmamawa waɗannan mutum biyu da shi chief of army staff da kuma shi dambazau minista na cikin gida shugaban kasa umarci hukumar efcc ko icpc ta bincike shi a gurfanar da shi a gaban kotu wannan shine daidai kuma shine ka'ida kuma haka dokar ƙasa ta ce kuma a haka kasar za ta gyaru domin idan muna jam'iyyar apc ko muna cikin gwamnati ana yin abu ba daidai ba wasu suna jin daɗi to kuma kasar ba za ta gyaru ba za a ci gaba da tafiya a rashin adalci tsarin adalci shine duk mutumin da aka samu hannunsa akan wannan abun da su gurfanar da shi a gaban kotu domin a yi masa hukunci da daidai abin da ya aikata sai dai barista bulama ya ce muddan hukumomin efcc da icpc suka yi bris da wannan bukata to babu shakka za su gurfanar da su a gaban kuliya ai mu duk ƙaryar mu dama ƙarshe kotu ce hukumar efcc da icpc suka ƙin bincike kamar yadda muka bukata cikin lokacin da muke ganin ya kamata a ce sun fara bincike to daga nan za mu tafi kotu ne saboda za ku kai ƙara sai mu kai hukumar efcc din da hukumar icpc din da su waɗannan mutanen da muka rubuta korafi a kansu mu nemi kotu ta tilasta hukumomin nan su yi bincike su yi ma 'yan najeriya bayani in kuma an samu laifi su kai kotu babban burin mu shine a yi bincike don hankalin mu ya kwanta idan mutanen nan sun zalunce mu a sa su amar kamar yadda wasu suke amarwa idan ba su zalunce mu ba a fito a mana bayanin da hankali zai ɗauka cewa ga yadda suka yi suka samu su kakakin lauyoyin gwagwarmaya na Kano kenan barista Audu Bulama Bukarci Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya